بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم نعم عبد الله cewa eh to a ah, to yana cikin sirri tun da ma sa ake ce mahu bai fa sahibu sirri sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sirri ah, amma ai kaga sayyidina umar a ah, lokacin da ya tambayi hudhaifa hudaifa ya ce masa ba zai sake gaya ma kowa ba in ba shi ba don ya ce yana cikin waɗanda aka sa wannan kuma daga cikin tawali'unsa radiyallahu anhu wannan sirri ne wanda yake da alaka da tashri'i tunda kaga wannan shine dalilin da yasa hudaifa baya ma baya ma su din sallah wanda da ya yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wayannan mutanen da suke kokarin su kashe shi su su goma sha hudu hmm. amma sai na umar da ya tambaye shi kaga ya nuna kan cewa wannan yana daga cikin babin tashri'i shi yasa ya tambaye shi kuma shi yasa hudaifa ya gaya masa kuma keɓance hudaifa da aka yi da ilimin wannan ba ilimi ba ne wanda yake za a wato akwai maslaha a cikin al'umma ta san shi inda akwai maslaha da annabi sallallahu alaihi wasallam bai keɓance sa da sani ba tunda ai ka gama yanda zo a cikin suratu Muhammad shine walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bi simahum yace wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kaga ai nan Allah madaukakin sarki ya nuna kan cewa din da ya so da ya sanar da shi hmm? amma daga baya Allah ya sanar da shi to amma kaga wannan ya nuna kan cewar wato sanin su yana daga cikin ilimi da ba kowa ake so ya sani ba la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم to kaga kenan ba ba maslaha ga al'umma a yaya taso a sun su hmm, sai dai allah maɗaukacin sarki ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanar da shi to shi kuma ya sanar da hudaifa to kuma wannan sirri ne wanda yake yana da alaka da tashri'i ba sirri ne wanda yake dan ya faɗa ga wanda yake shi ahali ne shine amirul mu'minin shi sanar da shi wannan bai zama to keta bai zama to tona asirin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ne da yake da alaka da al'umma mm. kuma shi shine shugaban al'umma mm. sai a sanar da shi kuma shi yasa Hudayfa yace ba zai sake sanar da kowa ba bayan sa mm. na'am ana Yusuf ko? Yusuf. Eh. a yi wasu tambaya da aka bada amsa wajen gadin wanda kashi abin da eh magana idan a hmm. sai wani da awar cewa wannan da aka shi yan hmm. hmm. da aka da shi saboda aka sai da awa a wannan da aka shi za a bashi ba su a idan eh. <laughs> ina Eh, idan ya zo ya yi istilhaq wace cikin nasa ne to mazahibul arba'a suka ce ba za a bashi ba amma kamar yadda amma mazhabar eh, kaunin su shekul islam ibn taimiyya shine za a yi ilhaqinsa kenan sai ya zama to za a ilhakin sa aka ilhakin sa kuma sai a ba shi gado hmm, na'am an taɓa fadawa eh, ya istilhakin sa hmm. ya ce dan cikin sa ne hmm. sai a ba shi gado sannan kuma a hizba tana nan tana kasa kunne sai a kama shi sai a je a zarce masa da da hukuncin zina ya yi itirafi eh, tunda ya yi itirafi na'am belarus Eh. a zahar zai eh. a zahar zai don bai samu hukuncin sallar juma'a ba eh. sai mutum ya samu raka ɗaya daya akalla sannan zai samu hukuncin sallah man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski a daya ta sallah ya riski sallah to mafhumin wanda bai riski a daya ba bai riski sallah ba bai riski hukuncin sallah ba saboda haka bai riski hukuncin juma'a ba sai ya azhar ita ce fatwar ibn mas'ud kuma shine ya dace da hadisi sai eh, daga inda ka samu liman a ruku, bai dago daga ruku ba inda ka samu liman bai dago daga ruku'u ta raka'a ta biyu ba to ka samu sallar juma'a a ruku'u ne man adraka rak'atan faqad man adraka rak'a faqad adraka sajda wanda ya riki ruku'u to ya riki sujada haka abu hurairah yace to ma'ana wanda ya riski ruku'u ya riski sujada bi ma'ana ya samu raka'a kenan ko bai samu fatiha ba na'am Eh. Eh. an samu ruku'u ruku'u ba ah. ah. eh, gaskiya idan mutum ya yi an yi ruksa mutum kai kabbarar ruku'u ta zama kabbarar harama ta zama to maka ta ruku'u mm. to amma sharaɗin ta ya zama to kayi ta a tsaye amma yayin da zai zamanto ba kai kabbara ba sai kana sunkuye to ba kai kabbara harama ba kai ruku ba kai kabbara harama ba ka da sallah eh. Eh. in ana tahiya ban gane ba mutum zai zo ya tara an yi tayya hmm. amma tayya kawai ya samu a sallar juma'a ba hmm. amma sai ya tashi sai ya kawo raka a kuskure na shi da muka faɗa kuskure ne in mutum ya samu tayya kawai a sallar juma'a tashi zai yi raka a hudu a zahar zai zai to wato idan a ya zo ya samu suna tahiya kuma ya shiga sallar to aka yi sallama wato sai ya raka a biyu ta zaman to masa nafila sai tafi wani masallacin ya samu juma'a eh, ya halitta amma bai halitta in aka yi sallama shi ma ya sallama ba don mutum ya shiga cikin sallah tare da liman

a ai ka riga ka samu sallah tare da liman na ka yake a samu tasalsul to wancan jami'in ji jiki eh wannan ma ai ka samu wanda ya riski wato akwai abu guda biyu akwai lokaci da hukunci da falala da lokaci da hukunci ba a samu su sai an samu raka'a in ka samu in yi samu ruku'u in ka samu raka ɗaya kafin fitar lokaci ka samu sallah a zahar akan lokaci sallar la'asar akan lokacinta haka zalika in ka samu raka a ɗaya in ka samu ruku'u ka samu hukuncin sallar la'asar dole ka yi idan kamar kai matafiyi ne dole ka tashi ka cika raka a hudu kai sallah bayan mai zaman gida amma ita falala ana samun ta da mafi karancin juzi'i na sallah sau da hadisin sayyidin musayyib cewa wanda daga rajulin min al-ansar wanda ya fito daga wanda ya zo ya sallah tare da liman za a rubanya masa sallarsa haka wanda ya zo ya samu wani bangare tare da liman sannan ya cika tare da shi shi ma za a ba shi wannan falalan ma'anar hadisin kenan ban rike lafazin hadisin abu dawud to kaga nan shine Ibn abdulbar yake cewa kowa mai kankanta juz'i tunda babin falala ne in dai ka samu za ka samu wannan ladan bal yawa a ciki ko a cikin hadisin sa'id ibn al-musayyib cewa wanda ya fito daga gida ya to masallaci sai zo ya samu liman yayi sallah sai ya sallah shi ma ya samu falala to sai dai shi wannan tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarin wanda ya zo ya tara an yi jam'i ya ce wani ya yi masa sadaka to a cikin irin wani wanda baka samu sallah tare da liman ba to babu laifi sai ka sake shiga wani jam'i amma ka samu juz'i na sallah tare da liman ka samu wannan falalar to kuma sai ka ce za ka je ka samu wata falalar in ka je watakila ka yi sallama sai ka ce to ai akwai babban masallaci ma ba ba wanda yake ya fi daɗewa ya fi jama'a bari ka je ladan jam'in ya fi saboda haka sai a samu tasalsu yaushe za ka daina sallah sai kana yawo ina na masallacin sallah shi yasa din kawai in dai ka samu mai kankanta juz'i na sallah to shi kenan ka samu falala ba sai ka je ka sake maimaita ta ba inda ka samu jam'i din inda bai samu ba to sai je nemi wani waje kamar yadda aka ruwaito wannan wani ne ko daga cikin tabi'ai din wanda aka ce idan ya zo masallaci tara an yi sallah sai ya rinka yawo yana neman masallacin da ba a yi sallah ba don ya samu jami'i lokacin a cikin karatun muwatsa farko farkon karatun muwatsa mun kawo asar din amma na ya kwanta mun kowa ne na'am alaikum salam na'am to ita dai aisha ta ce ma tuqti mishiyatuha mishiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai ka san akwai tafiya wadda take ta cikin gida hmm. akwai tafiya ta kan hanya hmm. Eh, tafiya ta kan hanya a cikin sahabbai kan hanya ai kaga wanda aka ce kamar yana gangarowa ne daga tudu tafiyarsa da ƙarfi ta ai ba za ka haɗa shi tafiya a cikin gida ba shi ko ta zo a cikin gida ne ta zo cikin gida ta nuna kan cewa ga inda tafiyarsa take ai za ka ɗauki wannan karka ce ita ma tana tafiya da ƙarfi kamar tafiyar namiji <laughs> lokacin da muka karanta wannan din sai da wannan sai da wannan ya zo mun are sai dai ban faɗa bane nace ah, za a dauka amma sai da zo mu ai bar kanka dauka kan cewa tana tafiya kamar tafiyar namiji da wannan karfin eh, tafiyar cikin gida daban da tafiyar kuma a waje daban na muhammad wannan hadisi da kan magana sai na harka tabo gida da man ya ita da sallah saboda kana da ladan gidan ki to amma kuma akwai wata wata kuma da na da su an har to su za ka zo masallaci sai man ya ita an inda masallacin an masallacin da aka ware yana da liman ɗansa da masallaci kamar irin wani wata da masallaci har kawo ya fi masa ne da koma da yake masallaci da masallacin da hada wani kuma wani eh to wannan haka ne ra'ayin su malik kenan kuma suna kafa hujja da hadisi ibn mas'ud wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar an yi sallah an da sallah sai ya kebe ya shiga gida ya hada waɗansu da suke tare da shi suka yi jami'i wannan akan saboda gudun kar a kawo baraka ayi yi jami'i har biyu a cikin sallah saboda kar ya zama wannan hanya ce ta waɗanda suke so su tawaye sai su rinka zama sai kuna an idar da sallah sannan sai su zo su taso a hankali a hankali sai ka ga an raba kan jama'a ga amma sai ka ji a hankali sai a soma cewa an soma yawa an soma yawa wai yaya ne kuke haka kai baka ji karatunsa ba waye bi tsaya ba wannan shi kenan kaga an raba kan jama'a to saboda gudun wannan shi yasa aka ce din kada a gani amma in wannan fitinar in wannan fitinar babu ita to babu laifi tunda ka da hadisin ne a cikin na abu sa'id cewar da wani mutum ya zo an idar da sallah zai sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a samu wani ma wannan sadaka ba su sai na abubakar ya tashi sallah da shi ka ga nuna asalin yin haka din ya halatta to sai dai wannan ma'anar da malik ya faɗa tana nan in ana jin tsoron wannan fitina za ta iya faruwa to kar a bari a rinka yin jam'i sau biyu a cikin sallah mm. ya sa wani lokaci yanzu kaga kamar alal misali a idan mutane wani lokaci suna matafiya musamman akwai wani malami haka a cikinsu ko akwai haka dai a wani haka dan babba a cikinsu aka zo aka yi sallar juma'a sai suka zo suka ware suka koma za su jam'i su sallar la'asar ni sau da yawa na kan kiyon wannan jam'i sai in ware mai sallah ta ne kaɗai saboda sai mutane su ɗauka kan cewar wataƙila ba a yarda da limamin ba saboda haka ake sace wata sallah musamman an gan ku kun matafiya ba yan gari ba an gan ku ku baki wataƙila sai a ɗauka ma lakurawa ne <laughs> eh. to duk akwai irin wannan sai ana aunawa shi yasa za ga hau suna magana kuma yawanci malik ya yi wannan ah, malaman malikiya sun yi wannan ne wajen karkashin fassara ayar ah, wata firikan bainal mu'mini wanda suka dauki masallaci don su raba kan mu'mini hmm. na burane a turai na'am da yake ba da yawa Hmm. masallaci guda yi kwarai sau uku ma sau biyar ma hmm. daban eh, kwarai kwarai ya halatta ya halatta ai haja ce kake kawowa daga hmm. ji ce akwai 'yan sallar sha biyu da rabi akwai 'yan karfe ɗaya da rabi akwai 'yan karfe biyu akwai 'yan biyu da rabi bare akwai abin nan a cikin almajirai na akwai waɗanda suke bani labarin haka suke a washington a washington masallacin ngosu juma'a uku suke yi hmm. eh. za a yi tallar la'asar <laughs> eh. na amurka tambaya ne <laughs>